Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wata tawagar ƙasar Faransa ta kawo wata ziyara aiki a hukumar sadarwa CSC a nan Nijar. radiyar kungiyar malaman makaranta fizan ta fitar da wata sanarwa a yau muna dauke da karin bayani a rahoton musamman na yau muna dauke da bayani kan shuka itatuwa da kuma tattalansu a magarya a jihar zandar Lokacin alhazan nishiyar waɗanda suka gabatar da aikin hajin bana sun dawo gida a daidai lokacin da hukumar tsara aikin haji ta koho ta tsaida. Mustapha Kadi mamba a kwamitin tsare-tsaren aikin hashi ya yi bita kan yadda aikin hashin yau wakana a hirar shi ta wayar tarho da gungun Muhammad Dantani. alhazanmu sun dawo a gida. Mu Allah godiya. Ba mu mun cewa da gudun da radio kalangu ta kawo. Tun da muka je cikin aikin yi aiki mai muhimmanci muna muku godiya. Cikin alhazai dubu goma sha uku da yan kai waɗanda muka je Saudiya mu dukan mu mun dawo gida. A fuskar suhuri tun lokacin da aka fara ɗaukar alhazai ana kai su Madina har kare ba a samu matsala ba haka ko dawowa jirgin hwarin har na karshe shekarar bana mahaukata wajen ashirin har da ɗaya muka samu mutum shida suka mutu akwai mata waɗanda suka zo da cikuna an samu kawo mace wajen hudu kuma an samu aihuwa yarinya tana da suna aishatu to wannan ko babban alheri ne sai mu ci Allah ya raya shugabannin mak alhaji bashi a saudiya ya tabbatar muna yan nijar kowa ya kwantar da hankalin shi kaya insha Allah za su zuwa nan gida lami lafiya ba cikin matsala ba. Ƙungiyar iyalan sojojin da aka kama saboda rashin ladabi da suka nuna musamman a lokacin hare-hare da aka kai a Bani Bango, Walam da Difa sun fitar da wata sanarwa jiya a cibiyar ƙungiyar Alternative Espacito Citoyen. Waɗannan iyalai sun yi kira da a sake 'yan uwansu da ake tsare yau watanni da dama kenan. Madam Hamani Hajira Abdu, uwa ɗaya daga cikin sojojin na ɗauke da ƙarin bayani. albarai wa waɗannan mazaje da aka tsare muna son a sake su su ci gaba da yi wa ƙasa aiki muna kiran ga shugaban ƙasa wanda yake babba a gaban kowa ya shiga tsakani a bi kowace hanya ce a sallame su su dawo a cikin iyalansu kun ga yadda jiya iya da matan waɗannan sojoji suka yi ta kuka abin akwai tausayi sannan mutanen ba a ma yi musu shari'a ba ballantanan su san matsayinsu a gaskiya muna son a gaggauta yi ma waɗannan sojoji shari'a domin a sallame su mu da muke iyayensu muna fuskantar matsaloli wajen tafiya ganin su a gidan kaso ballantana ma waɗanda iyalansu ba sa a nyamai su ne ke fuskantar matsala sosai harɗe ƙungiyar malaman makarantu wato kungiyar malaman makarantun boko da ake kira fusion ta fitar da wata sanarwa yau a cibiyar kungiyar malaman makaranta ta sunan Ƙungiyar fusion ta yi Allah wadda da ganin yadda gwamnati ta kasa cika alkawalin da ta ɗauka a yarjejeniyar ta ranar sha 13 ga watan Juwan na bakwai A tahar saura kusa a ƙungiyar na da ƙarin bayani. mun sa hannu bisa kan wata yarjejeniya da mu da gwamnati wannan yarjejeniya bayan sa hannu wanda muka yi da gwamnati da ita cikin wannan yarjejeniya gwamnati ta yi alkawari za ta malam makaranta 346 za ta ba su matrikili kuma za ta ba su albashin su a watan juwan cikin 346 nan 201 ne suka samu wannan har yau 146 suna jiran wannan matrikili kuma suna jiran albashin su bayan wannan akwai wani kuduri wanda yake ba da dama a ɗauki malaman makaranta 'yan kwantiragi su zama ma'aikata na dindindin a function public wannan kuduri gwamnati ta alkawarin za ta sauya shi saboda malaman makaranta wanda shekarun suka wuce su ma su samu daman samun abin da ake cewa matrikili shi ma ta ɗauki alkawali a watan juwan har yau gwamnati bata ce komi ba dan haka kira da zanima gwamnati kusa kan wannan yarjejeniya da muka yi shine gwamnati ta yi aniya ta cika alkawali da ta doka dan saboda cika alkawali shi ke sa gobe mu samu makaranta ingantacciya kuma mu samu shekara a cikin zaman lahiya da gwamnati da malaman makaranta da 'yan makaranta. A jiya Alhamis 28 ga watan Satumbar hukumar sadarwa CAC e ta samu ziyarar wata tawagar cibiyar kula da warware rikici ta kasar Faransa da kuma kawo gudunmawa. Wannan tawagar na wato na dafa hukumar CAC e a cikin aikinta na kula da ayyukan wasu kafafen yada labarai na Nijar da ke kan iyakar kasar Nijar da Najeriya. Usman Garba shugaban sashen bincike da tsare-tsare a hukumar ta CAC e, ya yi wa Tarnani Fude Ahmed da ƙarin bayani. Mun samu ziyarar wata tawagar cibiyar sulhunta rikici na ƙasar Faransa ne da suke kama mana a cikin wani tsari na saka ido a kan shirye-shiryen da wasu radiyoyi suke yadawa, musamman ma radiyoyin da suke kusa da iyaka da Najeriya kamar Difa da kuma Zandar. Mun yanke shawarar biyar waɗannan radiyoyi sau da kafa saboda radiyoyi ne da suke cikin haɗari na 'yan Boko Haram domin rigakafi akan rikici da kuma tsatsauran ra'ayi. Kuma muna kula da sa ido akan wa'azuzzuka da suke sakawa. Wannan tsarin dai wata fasaha ce ta biyar shirye-shiryen kafafen yada labarai sau da kafa. Muna da na'urorin da suke ba mu damar kamo shirye-shiryen duka kafafen yada labarai, kama tun daga radiyo har zuwa telebijin domin nada abubuwan da suke yadawa da kuma sauraron su. An sami kyakkyawan sakamakon damanar bana a cikin departama ɗin Kance baki ɗaya musamman a karamar hukumar karkarar Kurni inda ake zaton hakan zai janyo ragowar kwararar 'yanci rani zuwa wasu yankuna a bana. darakta ma'aikatar gidan gona a Kance Isa saidi ya yi wa wakilinmu Habu Sarki Salai ƙarin haske. Abin da ya shafi yanayin daminar shekarar bana ya huce na shekarar da ta shuɗe ganin irin yawan albarkar gonar da aka samu. Saboda a wannan shekara an samu isassun ruwan sama, sun soma ruwan sama ba a samu fari ba har zuwa wannan lokaci. Sannan kuma ƙwari da ke cin albarkar gona a wannan shekara ba su yi yawa ba. Sannan kuma izuwa wannan lokaci kashi 90 cikin ɗari na garuruwa sun fara fidda hatsi, sannan suna roron wake, wanda har har ma ana samun waken a bisa kasuwanni. Don haka ana iya cewa yanayin damunar shekarar bana ya ba da sakamako mai kyau. A shi aka kaddamar da kamfen yaƙi da sauro wanda ke haddasa masassar cizon sauro wato paludism da kuma wasu cututtuka kamar gwaiwa a garin Madawa. Daraktan ma'aikatar lafiya a jihar Tawa, Dr. Amadu Adamu ya yi wa wakilin muhammadu Nomau ƙarin haske. Abun yi a nan shine fafutukar murkushe wannan cuta ta filarios da kuma yin amfani da wannan dama domin kawar da wasu cututtuka kamar su masasar cizon sabo. Mun nufaci gudanar da ayyuka da dama kamar tarurrukan wayar da kanun al'umma dangance da halayen da ke iya kawo buɗi ga ɗaukar cututtukan da ya waje ba a kiyaye. Muna gurin zartar da ayyukan zuba magani a mashigar gidaje da kuma cikin gidaje inda za mu watsa magani bisa bangaye riduna tafi da makamantan haka duk dai ababuwan da sabro zai iya laɓewa a kansu akwai kuma tsarin sake zuba ma tsohin gidajen sabro magani ga wanda ake zillimin ko cutar ta kama su muna da magunguna da za mu ba su kyauta don kar cutar ta don kar cutar ta wani launi da zai iya kama Matasa ɗari da goma da suka fito daga jihohi takwas na ƙasa sun haɗu a birnin Tawa a farkon wannan mako wajen wani taro da ya mai da hankali kan batun ƙaruwar al'umma. Makasudin haɗuwar shi ne fahimtar da su wannan zance da kuma watsa shi zuwa ga al'ummomin su. Daraktar ma'aikatar al'umma a Tawa, Madam Fatima Ahmadu, ta yi wa wakilinmu Idrisa Adamu ƙarin haske. Abin da ake so a gane yanzu al'umma ta ƙasar mu kowa ya san ƙaruwa take. Matasa sun yi yawa, mafi yawan su ba su da aikin. Misali ka ɗauka cikin bami guda sai ka ga tsoho shi kaɗai ne ɗauke da ɗiya wajen goma sha nawa kuma duk ya kamata a ce suna aiki amma ba su aiki. Makasudan abin nan san ake a samu yaran nan da suka yi yawa su samu su samu aikin yi. Kamar yadda kuka ji an ce guda ɗari zuwa ɗari da goma tunda akwai wa'anda an ka ɗauko su daman cikin aiki aikin nan na waye kai suke kullun tare da mu ake na ake ma wannan waye kai ko horo kuma sun zo ne daga sassa sassa dukkan na Nijar so guda a mai an yi shi mai ba a gayyaci kowa da kowa ba an dauki ne shugabannin wanda ya kamata a sa su fara watsa labari jen su san da su za a yi abin nan su ne aka ma farmasiyan tawari Wasu mutane hudu dauke da makamai da ba a san ko su ne ba sun kaiwa wata motar basa ta kamfanin suhuri na Nijar wato Rimbo Hari a yayin da take kan hanyarta ta zuwa garin gawo na kasar mali a ranar laraba da ta gabata da misalin karfe 8 da minti 30 na safe wanda lamari ya wakana a dajin bintiya mai tazarar kilomitoci 130 da a sango kimanin mutane 50 ne maza da mata ke cikin motar shugaban tashar rimbo a gawo abubakar hassan na dauke da karin haske An hare euh, ɗaya daga cikin motocinmu ne bisa hanya tsakanin Labizanga da kuma Tasiga wajen Bintiya. Waɗansu mahara ɗauke da makamai suka buɗe wa motar mota. To da yake akwai sojoji uku a cikin motar da suke tafiya a gawo sai suka mayar da martani. Sai maharan suka arce suka shiga cikin daji. A lokacin ne sojoji suka kira a kawo musu wasu sojojin. Kuma suka tsaya sai da sauran motocin suka zo fasinjoji suka shiga cikin motocin saboda motar mu mahara sun lalata ta ba ta iya tafiya. Duka fasinjojin da ke cikin motar ba a taɓa kayansu ba, kuma duka sun fita lafiya lau da yarda Allah. Shugaban ƙasar Amurka ya tsaurara ka'idodi na tsaro domin masu zuwa ƙasar ta Amurka. Sabbin ka'idodin sun shafi samar da fasfawar irin na zamani, wato biometric ko kuma electronic. rarraba bayanai a game da ta'addanci ba da sanarwar fasfot ɗin da suka ɓata ko kuma aka sace sannan kuma da rarraba ƙarin bayanai a kan masu balaguro za a ɗauki wasu matakan hana shiga amurka a kan 'yan kasashen chadi iran libi koriya ta arewa somali siri venezuela da kuma yemen to yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shirye isiro ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe 5.41 sai shirin kuma rahoton namu na musamman na yau wanda zai kai mu a garin magarya a jihar zandar inda za mu yi batun itatuwa birnin magarya yana daga cikin birane kaɗan na nishar da suka ba da muhimmanci sosai ga shuka itatuwa da kuma kula da su Mamman Narwa mataimakin daraktan ma'aikatar gandun daji a Magarya ya yi wa Alasan Kuzi Muhammadu ƙarin haske. ice dai amfanin shi da yawa ne zai baka inuwa mai diya zai baka diyan shi wanda ake amfanin itatuwa kamar wani karauka wani kurna ana samu akwai kuma hallau itatuwan wuta bayan kan kuma kurna duka ana samu duka ice iya amfanin wannan kuma hallau ice iya rike kasa sayin ice suna rike kasa shi dai wannan tsarin ya tashi tun daga kamar lokacin da aka hoto engagement da mara dikin na. na yaki da hamada kenan aka kirkiro sa'a ana son kowane gari ya samu ya keɓe wani wuri da zai shafka itatuwa adana shine ake cewa village albarkacin wannan ne ka gani yanzu nan ƙauyukan wannan da nan cikin magariya akwai shifke-shifke wanda aka yi kuma a lokacin nan in aka shifka ana adanawa lokacin nan mutane suna ji suna tsoro da abin da aka ce kuma mutane suna bi ana ba su ruwa ana adana tattali ne na da ne kawo wannan ka gani duka wannan itatuwan suka tashi eto eh lalle ba a ciya ba a kula da itatuwa amma ka san yanayi yanayi iya tayar zamani yanzu kana gani bukata ta yawa kenan dole ne ice ka gani in bukata ta yawa ka gani lalle nan an tsakura nan an tsakura nan an tsakura kenan jama'a dole ne sai da ice yanzu duka wani proje zai zo yanzu a aiki da su akwai waye kan wani na gaba duk in kauyen da za a yi aiki za a je tukuna kamun a yi aikin a waye musu kai abin da za a yi a faɗa musu amfanin iccen da karamcin shiga abin da illa da yake kawo dan saboda kamar bisa wannan ma yanzu akwai wani tsari da ake wannan sassaban zamani wannan kenan da manyan da yaran duka ana horar da su bisa wannan sassaban zamanin na kauye kenan ka gani gona da gonar da ke da itatuwa da gonar da bai itatuwa akwai bambamci kenan ana ana waye musu kai kenan manyan itatuwan nan sai da dole kananan itatuwa masu tasawa sai da wanda zasu mai gurbin su kenan dole kenan aka jasa saban zamani ana yi a bar ɗaya biyu uku wanda a gani ya dan huto kenan a dan gyara shi dan a samu wani za su tashi kiran da ke gare mu ka san yanzu aka ce itatuwa wannan na jama'a ne to wa an sun dauke su kamar kara zube to mu kiran da muke yi mutane su kama mu wanda suka ga suna ɓanna gayyawa da ba ita bace su zo su faɗa mu a ɗauki mataki kenan dole ɓanna ko a cikin gonakai ko a cikin gari masu itatuwa da aka shafka akwai itatuwa shafkawa da aka yi bisa titi wani aika gani na mainoyi da komi da komi akwai masu da dare wani bi suna suna hawa suna saran rauka ne wani bi suna banna dai koko a kewaye wanda aka yi to so muke mu dai mutane su kama mu in a gani wanda iya aikin da ba shi bane a shaida mu madalla masu tsaron mu karshen labarin namu kenan na madacin yau zan burku da Musa Hassan dauke da labarai da halshen zabarmanci ai saurare lahiya studio kalangu Radio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar da dugu daya gajeren zango. Studio Kalangu. amor.